Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. Shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 21 ga watan Oktoba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan zanga-zangar lumana da ke neman zama ta tarzoma a wasu yankunan Najeriya. hankali abu na neman ya ɓaci ina ta ganin hoton bidiyo a kafofin sadarwa na tashin hankali. Haka ne Amina, ni ma dai musamman ma daga kudancin Najeriya. Ina nan ina ta tunanin mutanen gida. To Allah dai ya kyauta ya kawo mana karshen wannan al'amari. Amin Aminatu. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akan zanga-zangar ta hashtag NSAS inda ta jiyo daga wajen masu ruwa da tsaki. Sai ku biyo mu domin jin yadda shirin zai kasance. zara ta bayyana a farkon shirin za mu ya birnin tarayya abuja inda wakiliyar sashen hausa shamsi hamza ibrahim ta fara tattaunawa da shugaban matasa da zai gabatar mana da kansa assalamu alaikum sunana uh, abdullahi abubakar wali uh, shugaban matasa na najeriya magasudin wannan taro da ya kawo mu nan shine don mu gabatar da korafe-korafenmu akan abun da muka gani yana faruwa a tituna birane na najeriya jihohi daban-daban ni a gani na zan ce zan yi ma matasa barka da arziki akan wannan nasara da muka samu matasa yau sun hito sun nuna mu gwamnati cewa ba su yadda ba da irin cin zarafi da wani bangare na hukumar 'yan sanda suke yi ma mutane a najeriya to alhamdulillahi gwamnati da shugaban kasa sun ci kukanmu shugaban kasa ya fito kai tsaye ya yi amanna da wannan magana ya kira shugaban 'yan sanda na najeriya ya ce mishi wannan sashi na wannan hukuma ta 'yan sanda da ke cin zarafin mutane a dakatar da shi kuma alhamdulillahi shugaban 'yan sanda na najeriya bai yi kasa a gwiwa ba ya je ya dakatar da wannan ah, yanki na 'yan sanda da ke wannan cin zarafin mutane abin da kuma ke da ban mamaki shine bayan an samu wannan nasara to sai muka ga abun nan da ake magana cewa ai wannan abun da ake kuka akan a dakatar da shi an dakatar to amma wannan gorafe-gorafen bai bari ba ya zama wani abu kamar na cin zarafin gwamnati ko kuma na shigantaka saboda akasarin matasan da ke saman titi zaki ruwa mashaya ne da 'yan wayan da basu da harakan yi abu ne ya zama wanda babu hankali a cikin shi because ya matasa kun zo kun ce ga abin da kuke so gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abun ta ce na yi muku to me kuke jira kuma kuma gwamnati nan ta yi alkawari ta ce za mu duba kuma yadda za mu sake tsara yadda hudodinku za su kasance da matasa ban san wani abun da zai sa a ce yau matasa sun hito kuma yau har ya kai da su ce ana buge-buge ana jehe-jehe ana kwashe kwashen motoci ni a gani na akwai wata kullalliya saboda mun samu bayanai daga kungiyoyi na ma'aikatu na asiri cewa akwai wasu mutane wayanda suke ganin manya ne marasa kishin kasa wayanda ke son najeriya yaki ya barke abinda ba su sani ba shine yakin nan idan aka ce ya barke babu wata kasa a duniya za ta daukan yan mutanen najeriya sannan yau da irin wayannan abubuwan ne makiyan kasashe na dama da duniya irin su syria irin su libya suka samu kansu wasu mutanen banza suka je suka jefa su egypt yau ga sunan ba su zaman lahiya to mu a matsayina na shugaban matasa a najeriya shi yasa na tara matasa a nan kira ganin su ba iyaka zan yi musu bayani wannan abun su guje shi ba gaskiya bane babu shi abu ne wanda suka ce suna so kuma gwamnati ta yadda kuma ta yi so sai mu ba gwamnati dama ta ci gaba da tsare-tsaren wayannan abubuwan da ce za ta taimaka matasa ina ganin za mu kira ta za zo zauna mu haɗa mu to daga yau an dai don mu ne a matsayina na shugaban matasa na najeriya na kira cewa wannan zanga-zangan da ake yi cewa an hito na wannan kungiyar ah, na wannan reshe na 'yan sanda da ke cin zarafin mutane tun da an soke shi saboda haka a matsayin shugaban matasa najeriya na ce wannan zanga-zanga a bashi babu shi ya gare kuma mun gode da abin da gwamnati ta yi. ganin cewa a cikin irin korafin da matasan suka fito su yi sun ce bayan sanarwar shi a inspector general na 'yan sanda don bai kai wato sa'o'i 24 ba still aka ci gaba da kuma cin zarafin mutane wanda ma har ya kai ga an kashe wani matashi a jihar Legas duk da wato sanarwar da shi wannan inspector ya yi kuma ganin haka cewa su suka kara fitowa suka ce to fa su eh, jami'an sa basu ji wannan kira da yi ba kuma duk da haka ana ci gaba da kuma wannan sauyi da aka ce wai an sauya wannan runduna duk da haka mutanen da suke ciki su ne fa suke ciki kuma wato kenan ba za a samu cimma manufan da ake so a yi shi shugaban 'yan sandan najeriya ya ce duk wani ma'aikacin dan sanda da ya yi aiki a wannan reshen na sas kamar yadda suke faɗi ba za a sake bari ya aiki a cikin wannan sabon kungiyar da suka kirkiro ba ko wannan zai koma ofis ya ainihin aiki shi na dan sanda sannan in kina magana kamar kashe-kashe da yake magana a libarin baki wani labari dan gudu da yawaru a Legas din da ake magana wasu suka taso sai matasa zaune gari banza suka je suna kwashe shagunan mutane suna ɗiban kayan mutane sai masu anguwan suka ta suka zo ka samu yan sanda suka ce musu ku zo ku taimake mu ga zaune gari banza can fa suna fashe mana shaguna suna diban kayan mu sai yan sanda suka ce a'a mu kan kun ga inda aka aje mu nan za mu tsaya saboda muna gudun mu je kuma ku ce muna kashe ku to kaga duk irin wayannan abubuwan mutanen banza sun shigo cikin wayannan abubuwan suna ta sa matasa suna ba su wani tunani na daban wanda abun ba gaskiya ajiya ke da kanki in za ki duba tsakani da Allah eh muna samu ya cewa gwamnati tana da kurakurai irin nata tunda ai ba Allah bace to amma kuma inda ka ce mutum kana son ya maka kaza kai tsaye bai gaugawa ba yayi maka to saboda Allah me yake nema wurin shi in bana mara mishi baya to ni a gani na tsakani da Allah mu yi to mu mara mu gwamnati baya mu bata goyon baya tun da ya yi alkawali ai shugaban kasa dattijo ne shekarun shi babu wanda da ke da ma a duniya yanzu na ban da ya koma ga ubangijin shi a matsayin shi yanzu zai ce zai yi karya ko kuma yi wasu manganu da ba gaskiya ba ko kuma yi wani alkawalin da bai dace ban tunanin wannan abin zai zai taro da gare shi yanzu saboda haka tun da ya alkawali ya ce za a gyara hudda tsakanin yan sanda da wannan reshen da matasa to mu ba shi dama ya wannan abubuwan amma ba ya wannan zanga-zanga ya ci gaba ba to a cikin taron da aka gudanar a taron nek an ce za a kafa wata wato kwamiti wanda za su sa ido ko kuma su yi bincike dangane da wannan batu na kawo ƙarshen wannan runduna ta 'yan sanda to kuma batu cewa za a fitar da wa'yansu jagorori musamman jagororin matasa sannan kuma daga fannin su ma 'yan sanda an ce za a fitar da wa'yansu yaya kake gani kuma wanda uffasa samu za ku yi a matsayinka na jagora a wannan kungiya ta matasa eh to muna yanzu haka da nake miki magana mun zauna da shugaban 'yan sandan boye a shi director general na sss mun zauna mu yi magana da shi kuma za mu yi zama da inspector general of police za su bayyana mana irin shirye-shiryen da suke so za su yi kuma mu kuma za mu gindaya musu ka'idojinmu da abin da muke gani zai kawo muna maslaha a irin wayannan tsare-tsare da za a shirya so abu ne wanda su ma sun ba mu dama kuma ni a matsayina na shugaban matasa manyan kasar nan sun kira mu sun ce muna mu zo mu zauna da matasanmu mu ba su hakuri duk abin da ake tunani za a zauna za a shirya kuma gwamnati shirye take da wayannan shugabanni na hukumomin tsaro shirye suke su yi kuma su duba ga abin da dai ba zai saba ma dokar kasa ba za su yi kokari su tabbatar da wannan abin da aka shirya da gwamnati ya wakana. Eh. To me kake ganin ya wato tunzirar da matasa ganin cewa wannan karan fa sun fito fa da irin wannan bore da babu ji ba gani me kake gani ya zira su shin akwai wani hakokin su ne da gwamnati har yanzu bata cimma ba zan iya cewa akwai tsakani da Allah matasa suna dan cikin wani hali na rashin samun aikin yi. Wato ina so mu yi ma gwamnati adalci. a matsayina na shugaban matasa na najeriya ba mu taba samun wata dama inda shugaban kasa ya ce yau an ware kudi naira biliyan saba'in da biyar don a tallafa wa matasa ba ina ganin ba a taba samun irin wannan ci gaba ba da har gwamnati za ta ce to yau wanga kudi na ware shi ne don in tallafa ma matasa na yi zama da ministan matasa da wasanni ya faɗa mini ya ce yanzu haka a kamar ma an kaddamar da wannan portal wanda matasa za su je su cika kuma kana zaune ba sai ka san kowa ba sai ka kaga kowa ba za a sa maka wani abu a cikin asusun kamar misali da in ka in ka ba su sunan wani cewa kana da wata masana'anta da hake ko kuma ka koya to gwamnati shirye take ta baka goyon baya saboda ka je ka ci gaba da wannan sana'a taka to ina ganin ai kaman in aka duba ina ganin mu dan yi hakuri abu ne kin san dan adam da sauri amma in mun yi hakuri insha Allah wayannan abubuwan duk za su za su wuce mu mu da muke nan a matsayin mu na shugabannin matasa ba zaune muke ba kullum ba mu nan ba mu nan muna ta kokari mu je mu ga mayan nan mu faɗa musu abubuwan nan ku duba to alhamdulillah ni ba wanda ce matasa an yi nasara ai tunda har gwamnati ta fara jin cewa to wanga abun fa ya fara kawai matsayi matasan nan ransu ya don ba taɓa yin arin haka ba to tunda an yi haka kuma wani ta yi hubbasa ta nuna cewa to ta ji abin da aka ce kuma za ta yi to a ci sai mu ba gwamnati dama. Eh. bari mu je ga tattaunawar Shamsiya da shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa wato Nastura Ashraf Sharif. To ya za ka kwatanta ko ya kake ganin wannan yunkuri da wannan kungiya ta eh, matasan Najeriya suka fito na ganin cewa eh an ji kukansu su matasa kuma gwamnati ta ce ta ɗauki nauyin duk wani abu da kaje ka dawo tun daga shi har ta yanke ah, ta ce cewa an wato kawo ƙarshen wannan runduna ya kake gani kuma duk da wannan batu da gwamnati ta yi kuma matasan duk da haka ana samu waɗanda suke fitowa suke yin zanga-zanga har ilau. to da farko mu abin da gwamnatin ta yi ba wa mutumin arewa adalci wajen daukar wannan hukunci da ta yi ba saboda mun yarda cewar ana samun cin zarafi daga jami'an 'yan sanda soja ba a najeriya ba duk duniya ana samun wannan abu amma mu abin da muke kallo a lokacin da gwamnati ce ta dakatar da wannan abu su mutanen kudancin najeriya da suka nuna cewar 'yan sandan sa sun da su ne musashen adalci su ne musashen kyautawa to shi kenan gwamnati ta soke musu amma mu mutan arewa muna fama da rashin tsaron nan shi ne abin da idane mu a arewacin najeriya rundunar 'yan sandan nan ta wannan sasunan tana taka gudunmawa mai kyau da karfi sau da yawa a wasu gurare da yawa a arewacin najeriya in ba kuma ta ba sau nawa a jihar maiduguri wannan sas din suke kwato sojoji da motocin soji da yan boko haram suka kwace daga hannun sojoji kuma ni mutanen maiduguri sun ban labari suna cewa yanda yan boko haram suke tsoron rundunar yan sanda na sas ba sa tsoron sojoji haka so da haka mu kin ga a zo muna halin da muke ciki na wannan rashin tsaro a zo a ce an ruguje wannan abin kuma an kwashe yan sanda ce su koma abuja su tare abuja yanzu ki auna ki gani daga ranar da aka ce an rushe sas din zuwa yau ki duba yadda ake atakin ƙauyuka a yawancin najeriya kin gani jihar katsina a ƙarƙashin sabuwar lokal gamma da faskar lokal gama da ba tsarin ƙauyuka da dama a kwanakin nan idan bindiga gadin sun shiga ƙauyuka suna cewa mutane abin da suka gada biyu nan sannan ga abin da ya faru a kagara ƙauyukan kagara nan saboda 'yan sanda janye su mutanen suka zo suka dinga kashe mutane suka rasa yadda za su yi sai zuwa suka yi police station suka ɗebi bindigogi banga suka fita suka tare suka tare su ɗan bindiga daɗi da mu abin da muke kira shi gwamnati ta duba halin da mutumin arewa yake ciki wannan sabon rundunar yan sanda na sarrafa to a basu aiki a ba su horo da koyarwa yadda za su iya maganta da tinkara waɗannan 'yan bindiga daɗi da boko haram da aka shekara goma sha biyu ana fama da su mu shine sani mu kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar tsaro shine abin da taron mu ya faɗa ko muka fara zanga-zanga a arewacin najeriya hmm. abin da muke kira gwamnati ta fito ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar tsaro ta kuma ba wa jami'an 'yan sandan nan maka kayan aiki da makamai da horarwar da za su iya tinkarar waɗannan 'yan da suke damun arewacin najeriya wannan ne mu ra'ayin mu kan wannan abu to ganin kamar mu dawo kan wannan taro da aka gudanar ganin yadda aka haɗo 'yan eh, ƙabilu a cikin faɗin Najeriya daban-daban kuma da ma matasa waɗanda a wannan karon an gani cewa wato muryar matasa an ji shi gwamnati ta ji muryar matasa kuma har ya sa ta yi yunkurin ɗaukan wannan mataki shin ya kake ganin wato matasan Najeriya za su su fito su eh, bayyana irin eh, damuwa da ke bai ci musu tuwa kwarya musamman ma a yankunan su wannan gaskiya ne tantini najeriya ai abin da masu mulki suke yi da 'yan siyasa da manyan mutane shi ne ba sa son shi matashi da gane san kansa ki auna ki gani abin da alkalima suka nuna ita najeriya kaso 63 na mutanen najeriya mutane ne 'yan shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar su ne kaso 63 na mutanen najeriya to idan da matasan najeriya sun san kansu ai duk wannan mulkin da ake na kama karya ai ba za a yi musu shi yau rana ɗaya da matasan najeriya suka ce ba su yadda da albashi da kuɗaɗen da ake ɗauka na bawa sanatoci ba da yadda aka mai da kwangila a kasar nan tsakanin ma'aikatan gwamnati ce da sanatoci da wasu 'yan siyasa gaba arzikin ƙasa an rike shi a tsakanin waɗannan mutanen guda uku so da haka shi yasa da da 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ma'aikatan gwamnati su ne suke yin cin karansu ba babbaka a kan harkar kasar da arzikin ƙasa to da yau matasan za su taru su ce ba su yarda da wannan abun da ake yi ba a yau sai an canja wannan abubuwan da za su haɗu su haɗa kansu su yi haka a yau sai an canja wannan abubuwan. To ba ka gani yanzu an ɗau hanya? Ai shi ne nake gaya muke ni ina goyon bayan wannan al'amari ba wai magana sa za ai ba mun san su wanda suke wata zanga-zanga suna ɗauta manufofin su ta daban. Amma inda gaske ke a zauna a tsaya a dubi matsalolin ƙasar nan. Kin gani yanzu matsala mafi girma a ƙasar ita ce harkar rashin tsaro. A fara tsayawa a sa gwamnati a gaba sai an kawo tsaro. A zo a rage kuɗi da ake kashewa wajen harkar tafiyar da gwamnati ana ɗorawa mutanen ƙasa da talakawa da rago 'yan ƙasa harajai na gaira babu dalili kuma su ta ana matsa su kuraren ko kuraren suna zamewa suna tafiya aljihun wasu tsirarin mutane a yaƙi wannan sannan a zo a yaƙi maganar cin hanci da rashawa a tsarin mulkin ƙasar inda matasan za mu so su sasa da kansu ce ga abin da suke so kenan a yi ki ba wannan abin wata guda sai a biya canji a ƙasar a tsaya a dubi matsalolin da suka damu al'umma a yi magana su ba a ɗauki wani ra'ayi ko na wasu 'yan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani son zuciyarsu na siyasa a ciki ba a a tsaya a yi amfani da abin a gyara ƙasa shi ne abin da yake mai kyau ba a bi ra'ayin wasu 'yan siyasa a sa wani abu na siyasa a cikinsa ba hmm. mun an ce za a sa wani abu na siyasa da ra'ayin a sa wani 'yan siyasa a sa wani abu ba za mu shiga ciki ba. yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai jihar Kaduna inda Shamsiya ta yi mana hira ta wayar tarho da masanin harkokin tsaro a kasar Manjo Yahaya Shiku. Su wannan runduna ta SAS ko kuma rundunar 'yan sanda inda su aka fi zargi a kai kusan kawai ana fakewa da guzuma ne a harbukar sana. Domin akasari duk abin da suke gudanarwa suna gudanar da shi ne tare da goyon bayan gwamnati ko kuma wurin taimakawa gwamnati ta cimma wani abu nata misali in muka ɗauki abubuwan da suke faruwa a jihohi duk wani abu da wani gwamna zai yi to za ki ga sai ya nemi goyon bayan 'yan sanda musamman misali mu ɗau jihar kaduna inda muke a nan in yau gwamna za su je su yi abin da yake na rushe-rushen gidaje ne na mutane wanda ba an biya diya ba ne za a karɓa wurin sai an nemi 'yan sanda sun yi rakiya za a cika motoci da 'yan sanda a je su tunga a gurin daga karshe a abin da za a yi to in akasarin irin wa'annan suka rubuta korafi dole sai sun faɗo 'yan sanda a ciki bayan wannan kuma yadda 'yan sanda a hakika wasu lokuta ake gani suke yi akan tituna sukan wuce gona da iri wurin gudanar da aikin su mai laifi ya zo ya wuce ba a yi wani abu a kansa ba sai wanda bai da wani laifi ko bai san masa ba shine sai a ɗau mataki a kansa to in an samu wanda suka tsaya mai za a ɗau mataki wayansu kuma a irin arewacin najeriya waɗanda mafi yawa zaka ga an baro allah ba mai cewa zai ja da hukuma amma a yanda al'amura suka taso daga kudancin najeriya yanzu ta bayyana har waɗanda ba su so su yi magana gashi yanzu suna yi daga nan kudin arewacin najeriya suna nuna ai su ma can baya an yi musu kuma ina tsammani kasancewar abin ya yawa shi yasa gwamnatin tarayya yanzu ta ba gwamnonin nan dama su je jihohin su don gudanar da bincike akan haka. To a iya cewa wato kenan um, um, duk waɗansu laifuffuka da waɗannan 'yan sanda suke kamar yadda ka yi bayani cewa a wani lokacin ma har da sa bakin gwamnatoci daga jihohi. To idan muka duba a wani bangaren kuma a cikin duk eh, har ilo a cikin wannan ƙididdiga da aka fitar an fitar da cewa akwai inda waɗannan jami'an 'yan sanda suke wato karban cin hanci da rashawa wajen um, yadda suke karɓan amshan kudaden beli wanda bai kamata ba kuma wanda an duba an gani cewa a irin waɗannan abubuwan baya ciki eh to gaskiya maganan yadda ake kuka da su musamman akan beli ko mutum ba mai laifi ba ne muddin da ya riga ya je wajen 'yan sanda da niyan wani ya je an wani laifi ko an kai korafi a kansa to ba zai fa iya fita haka nan ba sai ya kashe kuɗi ko sai ya san wani wanda wannan gaskiya abu ne wanda yake jama'a sun daɗe suna kuka zaka je suna yekuwa suna faɗan cewa beli kyauta ne amma hakikanin gaskiya kowa ya san ba kyauta suke ba da beli ba sai ka san wani ko kuma sai ka kashe kuɗi mm-hmm. sannan abin da ya shafi na hanyoyi wasu lokuta za ka ga a hanya ma ana tafiya hanya ta cushe yadda za su fito saboda suna rikiyan wani babba ko wani sanata ko minista su zo suna faffasa motocin mutane in ba a kauce an ba su hanya ba saboda kawai suna rikiya to duk wani yana daga cikin korafe-korafen da ake yi a kansu kuma abu ne wanda a gaskiya tuntuni ya kamata a ce a dan mataki ya kamata a gyara amma yadda ake gudanar da abubuwa a kasan talaka ya ta kuka akan al'amari ba za a ɗau mataki ba mm-hmm. sai abin ya kure ya kai irin wannan yanayin shine daga ƙarshe za a zo ana fitar da alkalima ana cewa eh lallai an san da haka mm-hmm. wannan kuma a ƙarshe ya zama to kuwa bayan hari kenan to kana ganin wannan ne ya kai wato ya tura al'umma bango ya sa har ya sa har suka fito suke irin wannan zanga-zanga na cewa suna nema a wato a samar masa da hakkin su kana ganin irin wannan irin wannan ne saboda ai a cikin wanda suka fara magana wannan al'amari na a kawo ƙarshen wannan runduna ta sas suna magana ne akan cewa cin zarafin da take yi ya fi ƙoƙarin da take na wurin wanzar da tsaro kuma al'amarin da za a duba shine bai yiwuwa a ce a ɗibi kuɗin talaka a sai ma dan sanda bindiga a horar da shi a bashi yunifom kuma ana biyan shi albashi amma daga ƙarshe ya rika amfani da damar shi da wannan makamin akan kuma talakawan da su ne suke dawaniya da shi wanda kuma haƙƙin shi ne kare lafiyarsu da dukiyarsu to wannan ya sa mutane sun bi abin kamar ya zama to dole a ɗau mataki irin wannan domin gwamnatin ta zama an ba an yi kara ba ta ji irin yaren da ta sani kenan mu a nan arewacin najeriya abin da ya fi damu mu na rashin tsaro mun san cewa ba za a ta'allaka shi gaba ɗaya akan 'yan sanda ba domin aiki ne da yake yafi karfin su gaba ɗaya amma dai duk da haka gwamnatin da take da 'yan sanda irin wannan kuma suna iya kokarin su ya kamata a ce sun mai da hankali ne akan taimaka talaka ba kuma usulamai ba. a shirin namu Shamsiya ta taɓo mutanen Legas inda ta tattauna da Comrade Ya'u Alhaji Musa Sakaba jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan Arewa na jihohin yammacin Najeriya amma zai daɗa gabatar mana da kansa. Jagoran ƙungiyar haɗaɗɗiyar matasan Arewa yammacin Najeriya gaba da jihohi shida, ɗan masani ne na Festac. A gaskiya zahiri abun da su kun 'yan sandan sa suka yi sukan wuce gona da iri dan akwai waɗanda laifin su bai kai su bai ma cancanta ma a tsere su na minti ashirin ba amma hmm. suna prison wasu kuma an kashe su a tsare yaro a kama yaro yanzu ko wani yaro ana ci mai murtala daga alaban rago yake sun kame shi sun an mai laptop sun an mai wayan shi yana da kuɗi dubu ɗari da tamanin a account suka zare yanzu yaro yana prison yan sanda kenan su yan jami'an tsaro kenan yan sas din eh ba dukansu ne ba barayi amma mafi bannar da suke yi ya ɓaci za a ga mutum da kai ka ga mutum ba ma ce dan sanda bane ya yi kalan ko ya yi sa wani irin gashi ga wani kaya daban da kai gashi kaga barawo ya dirayin din kan shi ya sa ya wuri guna ne marasa dai kyau da gan su ba wani kayan yi ko tare da su suna cin karansu ba baka amma gaskiya ba dukansu ne batattu ba domin a ko da ke okurdu da mu mun ga sun yi aiki sun kama barayi sun kisu a ko barayin sun gagara har sojoji tsoron suke duk wani mai gida duk wani mai gida da gidi da ake a kasar a kasar okurdu wannan fesa shi ake ji amfani da shi yana kashe mutane wallahi yan sas ne su gama da shi to a gaskiya Allah suna kokari sai dai mafi yawan abubuwan nasu yana baci domin wani za a kama shi a kashe shi ba tare an kashe kotu an san menene gaskiya abin da ya ba ya shi a cire amma a gaskiya Allah suna aiki amma mafi yawan su ba su da kirki to shin kana ganin cewa wannan kamar yadda na yi magana na ce adadin yana daɗa karuwa ko in ce ya karu wanda kan ana ganin ko ba a ɗaukan mataki ne da ya kamata akan waɗannan jami'an tsaro wanda har yake sa yawan cin zarafin da suke wa al'umma yake da yawa. Eh to gaskiya ba a ɗaukan mataki ita gaskiya ɗaya ce amma da abun ya ɓaci sa din a nan kudancin Najeriya an yi na'am da shi jama'a sun bar shi domin suna wuce gona da iri. Hmm. Amma a yawanci kamar irin kasashen arewacin Najeriya inda 'yan ta'adda suka addabi jama'a wa'annan mutane na aiki. Yanzu kamar DCP Abba a wanda yake bana zaton cewa har yanzu za a samu ɗan sanda haziki wanda yake ya kware ya kai duk inda ka kai kaduna inda za a je ake ɗan sanda wannan zai yi. A ce irin waɗannan mutane an cire su ga aikin aikin tsaro ba karamin hadari ne a ƙasa amma a cikin 'yan sa din musamman a ce maka a nan kuna-kuna kudancin najeriya nan ƙasar kudu kudin nan wallahi tallahi suna cin zalo fiye da yadda ake zato mu abu ne muka nema a yi ma 'yan sandan nan a yi reform ɗinsu a musu a musu a gyara aikin nasu duk wani ga yana yana da munan laifi a kawar da shi daga aikin ɗan sanda yanzu kuma ma yan za a yi wani abu fi sabi da shi ne a nemi civil society kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a haɗa su da waɗannan ma'aikatan duk inda za a aiki ake su na taɓa zuwa na taɓa zuwa police station ni dan human rights ne na taɓa zuwa police station a ijora badia na nuna kati na na adalci kati na na member na cewa ni ne shugaban yan human rights na southwell kaza kaza wallahi bibi on wannan station din da tashi abin da ya kaura min mari ya sa wani ya kama ni dan arewa ne dan sandan shi wanda aka sa ya kama ni ya kama ni lamun mari har bayan kanta ya sa aka je a kulle ina da kuɗi ina da kudi dubu goma ai ba sas bane me yasa me yasa to eh ai ba yan sas bane suka min wannan abun yan kuɗi na dubu goma aka ce aka zo a kwace mun amma da kira IGP monitoring unit da Abuja suka sa baki billahi lazi kuɗi na aka maida min da kuɗi na a dan tikadi na aka maida mun sisi ba a kashe ba suka sako wanda dawo gida Sabida mai saka maka hakan? Wai kawai wai ni zan nuna musu dan yan human ne, me ni dan dan kungiyar kare haƙƙin dan adam ne, kaza kaza har kawai aka mana wannan abu a nan Ijora Badiya, wani biyu a nan Ijora Badiya. Wallahi billahi al'azim. To amma insha Allah zai zo ƙarshe domin abun ya riga ɓaci. Mhm. Marasa gaskiya zai shiga cikin wannan al'amari. Mhm. Sun fasa prison, sun fasa police station, sun fito da barayi, kidnapper da sauransu an da su. Ai abun ana cikin hadari. baki daya da haka muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.